الله وبركاته wannan bawa Allah yana tambaya shi shara, ta ba da dama saurayi ya yi wa budurwarsa shopping ta ba da dama babu inda aka hana yi wannan abubuwa suna kuma komawa ga auku ga al'adar mutane matukar bai karo da shari'ar musulunci ba kuma wani al'ada ce wacce kan karo da shara musulunci ba bal ma yana daga cikin kyautatawa inda kawai ba zai yi kyau ba shi ne idan an mayar da shi addini an mayar da shi wajibi idan saurayi bai kai kayan shopping ba za a yi shi ko za a tayar da hankali ko za a yi wani abu sannan kuma haka ya fita daga insani ya koma wani abu daban in ba ka ba asalin da isari ne kyautatawa yake babu damuwa kuma Allah ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa na Allah mai tambaya ta gaba ce su ne suna sannan karawi da liman sai bayan ya yi raka a biyu sai da ya zauna ya yi zaman sai ya ba sai ya tashi ne sai aka musu ishara sai dawo sai zauna da aka gida sai suka gani da kome ba a kwara da gaske akwai ba a kansa saboda wannan da yi sake dawa saboda haka sai a yi ba yadda ake sanya su sa kamri da ba a sallar da haka ake wa ba bambanci na tambayar ta gaba da ce malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara malam basira da sadaka Allah ya kara masa ilimi da albarka yace malam yana yin tabbaci da wani mutum to sai wata rana ya manta da ba in ya halatta bayan sallar asibiti ya fito da ya fadi kan gari bayan sallar su ba kuma bayan ketowa fajr a cikin neman da da wuturi wuturi a kusa a yi eh, a ƙarshen sallan dare wataƙila ya zaci zai iya tashi daga dare ke tashi ba har aka kira sallar su ba ya alwada ya je masallaci wataƙila kamun yanzu an tayar da kama to shi ne ke cewa ya halarta ya yi bayan sallah wuturi matakar ayin sannan su bayan lokacin sa ya kaji amma idan ya da ya iso masallaci kafin a fara sannan su bayan zai iya yi kafin sannan zai iya yi tsakanin kiran sallah da na biyu da kuma tayar da ikama wannan babu damuwa na السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kan kiyaye malam da malamansa da kuma kara wa rayuwarsa ba da albarka ya da wasu kusuriyarsa. Ya ce malam mun ji yanayin kirgar mace mai ciki da aka kace ta da kuma wanda mijinta ya rasu da kuma kuncin aurenta a wannan yanayin. Ba amma malam tambaya ta a nan ita ce menene yanayin kirgar mace

su ai hukuncin ɗaya ne hukuncin ɗaya ne matuƙar cikin na nan sunansa ciki ko ya kwanta ko ya tsaya kwarai da gaske a tayar wannan da iddar ta bisa haihu ko ya kai shekara biyu suna fata gane ko wa ulatun ahmali ajaluhunna inda ba da hamdan idan ba ta haifa ba cikin ci gaba da kwanciya har shekara ɗaya shekara biyu to za ta ci gaba da ita har sai cikin har sai an haifa Thank you. shekara akwai su da ba za su yi aure da wani ba haramun ne mun karanta hadisi wala tufa hamilun hatta taba لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره saboda haka matukar akwai ciki ko ya kwanta ko shekara nawa ne manajin zai jira har sai ta haihu na sai masu neman abubuwa akwai gabar da gaske a a ya sako ni clip akan yadda mutum zai iya sakin baki wani lokaci ya yi wuce da wata kalima shi kanshi bai fahimci su bai yi nufinta ba da kuma yadda masu sauraro za su iya fahimta ba daidai ba har ya kawo kisar wani sahabi ne ba mu Allah ne shi ya su ne makwabtaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba haka yake ne ba hankalin sahabbai ya tashi amma da aka zo aka nemi bayani ya ce shi ya kusan ya taho daga nesa ya samu ladan tamu zuwa da komawa da saboda haka har yanzu muna muna da buƙatar mu fahimci idan mutum yi magana yaya za mu fahimci maganarsa muna ba an gani a shi samun jinin su ƙasar da kyau kiyaye duka ɓangarorin guda biyu shi mai bayani kiyaye kakka sako ta magana da zai sa mutane shiga wani irin yanayi bisa ga shi sannan su kuma mutane kafin amfani da da wannan damar kawai cikin wasan zarafi sun san manufarka amma ba za su yarda da manufar ba sai su koma da ba yanzu kamar da suka zo suna cewa ya kafin sa ya kaza kaza ai wata manufar ce da ba kuma a gurin ku shi kan shi zai iya ya sa. shi ba mu nan da can bauchi ne ke magana sai da ya sa bayan ya gama wannan magana sai ɗan su za ka biya sai ce a saura kuma mutane su su san babban magana ta a ce ka a ce a ah, la ya ba bukatar haka wannan ya nuna ba abin da yake da bai sai har sai a ce haka yake wala ba san dani kawai da jama'a wallahi ta da kasar kasar ba mu da ba mu da yanzu idan dan uwa na dan uwa na yi kuskure sai na fahimci ba haka yake ne ba kai ko da haka yake ne ba zan masa tawili ba in ce ha ga abin da yake ne ba kisan ce dole kyau ya gafarta haka yake ne yana cewa a ba haka yake ne ba kana cewa haka yake haka ne yi ba wata manufa ce ta ba don ba ka tare da ni to kana jira kawai sai wani abu sai ka samu dama ko kusa ta Allah ya da dama aure da Allah amin amin sarki ya dubi wannan da muke ciki da wannan tafsiri da muke zuwa muna tawassuli da wannan tafsiri da wannan zama cikin inuwar alkur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya biya wa kowa bukatun ta da alkhairi masu neman aiki Allah ya ba su aiki marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan a wa ubangiji Allah ya kasu da rahama masu neman aure Allah subhanahu ya musu ta za su su yi aure na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد muna jaddada godiyarmu ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kawo wannan yammaci na 23 ga watan Ramadan bayan hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina da shekara 1444 Allah madaukakin sarki ya sake da tunmu da addu'a domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma kamar da muka saba fatan mu Allah subhanahu ta'ala ya dace da mu ya dora mu kan daidai an ah, mu shafa ba jama'a bayanai da muka ɗauko daga farkon sura yana nuna cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi manzonsa sallallahu alaihi wa sallama akan yayi ba daidai ba ya shar'anta masa kafara da ya dawo da iyalansa sannan kuma ya faɗi wa'anda suka taka rawa cikin wannan lamarin da ya dami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin matansa Allah madaukin sarki ya kudaitar da su su tuba idan kuwa ba su tuba ba to idan kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake su Allah madaukin sarki zai iya mai gurbin su wato da waɗanda suka fi su alkhairi daga nan sai Allah madaukakin sarki ya karkato da akalan bayani ka dukkan mu'minai ba ta daya Allah ya kira ji ya ayyuhal na amanu ya ku wanda muka yi imani ko kusa ku kare nan ku daga me daga wata wutar Allah ko anfusakum ku kare nan ku wa ahlikum da iyalan gidanku naran wata wuta ko an kusa tafiyar amrin ne idan mutum ɗaya da za ka ce masa kai kahur kisra kai shi kenan shi sa ake gaya muku larabci da bayyaki da duk wani duk wani yare da ka sani a duniya haka yanzu ba zan ce maka e ka fahimci me nake nufi ba dole sai an hada harufa mai constructive kalima sannan a samu jimura sannan ka fahimta amma ga shi harshen larabci kafin kawai ka sa masa kisra aka ce maka fi kare an fahimta jami'insa ko ku kari idan mace ce ti kafin da yawo ki kari idan musanna ne mutum biyu tiya ku kare Allah ya ce ko an musalku ku kare kawunan ku wannan a ilimin bana da malamai suna kiranta almajazul mursal ba ana nufin ka nemi garkuwa ko kan da garki ka kare kanka daga wuta ba haka ake nufi ba ana nufin ka yi aikin da zai kare ka daga wuta ka yi imani ka bi umarnin Allah ka guje wa halin Allah idan kai haka ka kare kanka daga wuta kuma idan musulmi yana son ya kare kansa daga wuta a ga zo da farko ka zo da arkanin islam ku in za ka yi sallah ka cika sallah da kyau ka tabbata ka sai inganta ka, ya inganta aikin hajji ka an kai kudin tafiya ya inganta komai da komai da tabbata na alƙalin da sallah sun cika sannan ka koma an kalar iman ko da shida ka tabbata so ma ka inganta su sannan ka koma al ihsan arkanul ihsan su ma suna nan guda biyu ka tabbata ka inganta su an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu matakin da guda biyu mataki na farko ka bauta Allah ka tamkar kana garin wannan matakin ya fi girma tana halarto Allah subhanahu wa ta'ala cikin zuciyarka saboda ka ko da kai kadai ne tana wani abu kana sallah za ka mayar da hankali sosai saboda kana ganin ga kallon a gaban shi yana kallon ka shi ma kana ganin shi kana ganin kwarjinansa mataki ne shi ne kamar su ta Allah kamar shi yana ganin ka kana tsoron ya kai ya kama ka da shi in kai wannan to sai kuma ka koma haƙoƙin bayan Allah wanda sun fi girma domin sai mutum ya zo gobe kiyama da zalla da azumi da komai da komai idan akwai haƙoƙin bayan Allah a kansa wallahi sai shi dauka ko san hadisin sadaka a gobe kiyama al-muslim a tajrona min al-muslim wata rana sahabbai sun janaza wata mata suna dawo sai suka rinka yabanta kai wacce كانت قوامة قوامة وتسألها اليوم الكبادة كل سنة الدين كل قلب كل سنة كرة القرآن وانظر صلى الله عليه وسلم كما هكا في الفكرة سيدنا في الضوء يقول صلى الله عليه في سيدة لا خير فيها فيها في النار الكبادة لما جاء الخير إذا كان مزاج صحابي في أشهر من الجراحة دقوانا الكبادة بيكا بيكا sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kanat da jirana hadi lisaniha ta kasance tana cutar da makotanta da harshenta kenan kowa ba ibada ka idan baka iya zaman lafiya da mutane ba gobe kiyama za ka samu damuwa ana fata an gane ba wai wacce ibada ne kai ba a'a Allah ya fi karfafa mu haƙƙin mutane akan haƙƙinsa shi Allah mai rahama ne yayi mai yalwar rahama zai gabar da maka amma haƙƙin mutum da zai gafarta maka ba sai wannan mutum ya gafarta maka saboda haka mu kyautata ɗabi'un mu idan mutum ya wannan duka to ya kare kansa daga wutar Allah wannan shi ne umarnin da Allah ya bayar ko a ku. sai ce wa ahlikum nara ce ku kare iyalan ku mutanen gidan ku da kotun wuta su wane ne familinka a ga duk wani wanda yake kewaye da kai a gidanka haga mahaifinka mahaifin mahaifinka a wanda ya sama barka jikarka jin abin da ɗan jikarka abin ya kasa gefe gefen ka ɗan uwanka na uba shakikai da iyalin duka suna kurkusa da kai idan ke mai aure ne matan ka sun shiga ciki idan ke mai aure ke mijinki ya shiga ciki saboda ka duwa ta ma gida da suke gida ana son ka kare su da bayan ka kare kanka daga wutar Allah to su kuma ba baki daya wajibi ne ba wai ba wai da ga dama in da ga dama bari ba dole ne an ba kai ba za ka tambaye ka gobe kiyama gobe kiyama ba ayar alqur'ani tana cewa yau ya karu al-mar'u min amini ba wa ummihi wa abihi ba wa sahibatihi wa banihi ba likulli mar'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi sai ga wani hadisi yana cewa gobe kiyama duk mutumin da yake da ɗa masa tarbiya ta gari ba to gobe kiyama dan zai ta neman ubansa ana cikin bala'i shi yana neman ubansa duk inda ya kama ubansa zai ci kuma shi ya kawo shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi ya Allah kwace mun haƙƙi na na tarbiya a gurin wannan mutumin a ranar ka zama wannan mutumin ba wai haifin shi ba ana neman na na ido da ke ba duk faru da ka same shi da lada za ka wauta ko da matarka ne ko da yanka ne dan za ka iya samu za ka wauta da aka haka ka kare ka da daga fadawa wuta to na kuma ya za ka kare su wani za ka bari da sai an zo za a zuba su san gobe ya maka ta ah, ba da kuku hakuri sai ka kare su ka ce ba za a wuce da zuwa ba ka ake ne ka umarce su da bin umarnin Allah tun daga nan duniya za ka tafi sallah an kira sallah za ka tafi sallah da farkotun matan ka kace da su lokacin sallah ya tashi a je a lura ko ana dafa abinci ka ce a rufe wannan abincin ka koma a je a yi a lura lokacin sallah yara in za ka iya ka ɗebo su ba, gaba ku je ku yi sallar tare ku dawo da iyaye a kai idan ba za ka iya ba kana lura su za ka je masallaci to su biya nan kake kowa ya amaran ka je sami ka masallaci abubuwan da ba ku ya saba ke na yawanci in kai wannan ka kare su daga wutar Allah duk wani abin da yake da sharri da kasancewa sharri ba za ka kawo gidan ba ka kai su ba da daga cikin hukukan sai manyan manyan sai mu zo mu bar a cikin bango haka ne sannan mu zo satellite sannan kuma mu bar abin da ka ba mu saka zuwa yaro wannan yanzu ya fi kashi indiya fi wanda kuma hausa fi ke hausa fi ke sha'awa ya kunna waka ya ji ya ke zo wallahi tallahi muna sai musu wuta muna nuna musu hanyar wuta ba ce kar ka kawo ba ka kawo amma idan ka kawo su ka yi sai su dan baka iya ba ka kira masana sai maka zai dukkan waɗansu tattoshi da banza a kakashe su duka a bar su da alƙur'ani da girma sunnar ma'aikin da da wasallam akwai tushen alƙur'ani a makka a bar su da wannan akwai tashar sunna a madina a bar su da wannan kai akwai sunna tv na nigeria a bar su da wannan akwai manara tv a bar su da wannan akwai amurka tv sai duk a bar su da wannan albani tv duk a bar su da wannan sai zanto ka tsabtace gidanka amma ka zo maka kawai ka ga ka bar su saka kai kowa ya je kalla wallahi gobe kiyama za ka maka dan za a kana da kamusanci kana da kamusanci na ne kwarai da gaske su arewa arewa sun jifo na akwai gaban ma a kashe wannan kishin a Najeriya ita a kashe to saboda haka wannan shi ne kare iyalanka daga wuta yanzu ga shi muna zamanin waya mutum wani da tsabar san ɗan fasi ya siyo kuwar waya eh ka siyo android ɗin irin wayannan sai ka siyo babba ka wa ɗanka a hannu to ba abin da ba zai fito ba duk wani sharri zai iya waya shi shiga ya kasa kaga kai ka ja maka bala'i in kana da ɗa irin wannan ya masa irin wannan eh ya masa ya masa irin wannan Allah kuwa ba zai iya ba zai iya kira da wannan ba me zai da browser in kana son shi kana kaunar ka sa masa irin wannan Ya yi kira mutane amma idan ya koma makaranta ana amfani da kwamfuta da sauransu ba komai ka sa masa irin wannan lokacin hankalin ka ya nuna kuma ka kai shi masallaci inda za a rika wa'azi kaza ba a kyau ba za ka shiga wuri kaza ka shiga wuri kaza dan imani ya shige shi ko da wayar tana hannunsa ba zai kaji banza ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance da tarbiyyar mutane gidansa su ba ma ba sun jalla farilla ba yakan zo ya sani Aisha radiyallahu anha ahabba azwajihi ilayhi sai ce ku wuri عائشة فأوتي عائشة دنيا يدور زوجة لي تشتي وتم تشتي والرجل راعي في أهله وهو مسؤول عن رعيته مثل بيكيو ده أجلسة كما ضاع التنبيش وبيت أما أكثر بيكي وده والحديث من درس الله صلى الله عليه وسلم النسائي yana cewa رحم الله امرأة قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلى فإن أبت رشى عليها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى رشت عليه الماء الذي كتب عليها عقوبة duk من da قيام الليل ya مع ترسى كما تريد قيام الليل idan ta ki tashi ya nemo ruwa ya yayyafa mata Allah ya sai ta ita ma ba dan ta mutu ba ta tashi da dare tana kiyaman ne ta tayar da mijin shi bai kiyamun ne in ya ki ta nemo ruwa ta yayyafa masa a yi suna dariya suna ganin da zuwa ba ina eh, sanin nau'in da ba amma kuma wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da matar ka da yaba maka ruwan sanyi ana cikin Disamba ka san cewa ta yi sunna ya ayu alladhina amma ya ku aka kai imani ko an kusa kuma ahlikum nara ku kare kawunan ku da mutanen gidanku wannan kusa wannan kuma sai zo da naran ba ma'ifa ba wata kusa. saboda a nuna maka cewa wannan wutar ba babu yadda za a yi kai ka san wurin ka cikin girman ka manzara sallallahu alaihi wasallam ce wutar lahira idan an kasa ta kashe arba'in da kashe ɗaya shi da dukkan wutar duniya sun zaba da annabi adam har zuwa ƙarshen duniya wutar lahira da ake kunnawa Allah madaukakin sarki ce wa kudu annasu wal da mutane da duwar sarki kunna da mutane da duwar sarki kunna wutar duniya tana iya kunnawa da kadanzir da kuma benzir da gas da ice da sauransu wutar lahira ana kunnawa ne da mutane da zuwa. yadda a nan duniya za ka rike ice kana ta su tuka ta yi ta kama da kyau to haka gobe ya mu mala'iku su ke rike mutum kamar ice suna zuzurawa cikin mutum shi kuma mutum yana da kitse yana da mai saboda haka ana ƙara tusunawa mutum suna ƙara guguwa Wani hijara da duwatsu duwatsu wani hadisi ne to kafin ya kawai ce manya-manyan duwatsu da ake kunna wutar lahira da su guda ɗaya daga ciki guda ɗaya daga cikin duwatsun idan ka har kaɗa dukkan duwatsun duniya da gauron dutse da dogon dutse da jabalin kamalaya duka idan ka haɗa zuwa ta kai wannan dutsen guda ɗaya ba girma hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune cikin sahabbansa kawai sai aka ji kala tim mai ƙarfi. manzara sallah suna da yake kankara kuma sahabansa sun ji sai sahabansa suka yi tambaya wannan karar ta ne sai manzara sallah sun ce wani dutse ne aka yi jifa shi daga bakin wutar da aka ba tun shekara dubu saba'in da suka wuce dutsen bai karasa karkashin wutan ba sai yau wannan kuma yana nuna maka a yanzu haka kaga magana da bibi wallahi al'azim mala'iku suna nan suna kura ta ai mun fara ka kawai ba mu sani ba suna nan yanzu haka suna nan suna kura ta wuta da wuta da aljanna dukkan su an gama shirya su suna nan kayayyakin dadin aljanna dukkan yanzu haka suna nan sun cika, kayayyakin wuta dukkan sun cika, Allah ya tsare mu jama'a manzara sa ba sarki ce wutar ta da tana da igiya igiya guda dubu saba'in kowace igiya guda daya mala'ika dubu saba'in ke ciki da ita amma duk da haka gobe kiyama idan maka zo na fara cikin za su haɗe maka idan suna cewa suna ja ana cewa kaza talatin suna cewa harin mace ya isa kin cika su ce ina akwai tsari ne kuma ba za su kan ba da aljanna da wuta duk yadda aka zuba mutanen duniya sai da gaban karshe wallahi ba mu suka kuma Allah ba da tsarki ya riga ya ce la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in idan aka zuba aka zuba aka zuba har yau kana cikin halin masjid har yau kana cikin halin masjid Allah ba da tsarki yake mai mai rahama ne sai ya dauko kafar sa sai ya tusa bakin wutar jahannama sai ta ce kafin kaf ya Allah ya isa ba zan bukaci ƙari ba ya isa ya isa a nan ne nan ne cikarta amma kuma aljanna za a yi ta zuba makare a yi ta zuba makare mutane aljanna su ƙari aljanna tana nan da fatan ta kamar ba a sa kowa ba kuma sai an cika ta ita ya za a cika ta a wannan ranar Allah ko ki sarki zai wani su bayi Allah a wannan ranar ba su taba sallah ba ba su taba arziki ba kawai a sai a halicce su a zuba su cikin aljanna kawai amma dama da ba to Allah madaukakin sarki ce na rani wata wuta ce ابن كثير رحمه الله تعالى يوم حديثين يكونون سواهن وزا بكفر تعالى زمن نرجين يجيزن سا أنك كاريسا بكالاسا حقيد دلما حقيد قلبا فإذا إدوه تنجيزي دا سيدي يجيزن بتنبتا كما بيتا سوا باب حجر إنسان باب إذا ذاتها كلاجر إنسان التي عليها ملائكة الغلاف والشداد وتكيلا مثل زي يتبعني سوى تشيء يجزاك موسى زي يا الله تجي عليها عدسة والنموسر ما تقالك ملائكة الملائكون الغلاظ مجلى قلبي دوغا يتيكا تيكا سوى تقالك ana kira su haza na suka wani hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam cewa bayan su gidan ya tsaya kafarsa a ƙasa kansa kuma duk yana tafafa suna da yawa da suke hidima cikin wuta amma kuma shi wa gabaninsu guda kuma sha tara duka ma'aikatan wuta ne kawai nan Najeriya ba kuma ma'aikatan nema ba to sun ce ma'aikatan wuta ne ba nema ba التي ya ce sai وما suri ما سقط لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر سوسة بداية متاع كيانا إذا كنت ذاك متاع وله مقامع من حديث دبلوما ذا أبو الحكومة كل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحياة ما هو الإنسان أمين الله يجي الغلاب ما جي يجعل الشداد وما تسألني شو قبل سبب هو مشاكل الله كل شيء بلا هو مشاكل الله شو قبل سبب مالي سنو في الجهة مالي من ظلت الله تلقي فيها بلسلوك سديدي يا رجل يا رجل يا رجل yace bai taba ganin halitta mai ban tsoro da su ba tun da Allah ya halitta shi bai taba yin dariya ba kallon fuskar shi kawai azaba ne kallon fuskar shi kawai azaba yanzu nake ba da misali na ce kaga a nan duniya ma abu yanzu za a kai ka DSS office a sa ka wani guri a kuma da wani mutum ka da dukkan shi wallahi za ka yi addu'a kan Allah ya kara riba maka shi ba wai zai ya kafa ka ba zai kafa ka a ya fito ka gaishe kawai to ba ta kuma barayi wai kuma wautar ɗan wuta ɗan idan za ya yi zafi azaba ce azaba to waɗannan da ba sa dariya ba sa tausayi su kuma suke kira وقال الذين في النار لخلفنا جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ‘yan wuta saboda auna su hama na su karuna da sauransu duka sun haɗu su shawara idan azaba sai azaba mu nemi sauki mana wannan lamarin ai ya yawa sai su ce to da sarki za mu nema a mu zo mu roƙi wa'ancan mala'iku bana mu ce su roƙan mana ubangijinsu ko da kwana ɗaya ne kai kwana ɗaya ba yana da kudiya ba Allah ka kama da hannun fitar da azaban nan kwana daya in yi sun guraren da suka farko shi a jikinmu a ɗin ke su a ɗin gyara su kuma a zaki kuma idan suke je sun gaya musu sai mala'iku su ce awalan tabbata a cikin rusulukum bil bayyinat lokacin da suke duniya ba a turo kusa da manzanni da ayoyi bayyanannu an gaya muku Allah yana so Allah baya su ba gaya muku ba kalu bala sai su ce iya eh, an gaya mana to me yasa ba ku bi ba fa da'u ma du'a bil kafirin illa fi dhalal ku ci gaba da kira in kira shi amma duk kiran ku kiran kiran banza ne kawai ihu da kawai banza ne ba abin da zai kare ku ci idan wannan bai aiki ba sai su ce to a je gurin shugaban waɗannan gabaɗiyawa me sunan shi maliku to Allah ya ce wa na dau sai su fara kira ya maliku ya kai shugaban ma'aikatan musa da ya a alaina abu abin da muke so kawai ba wai a babu hutu ko kwana biyu ba a ka roki ubangiji kai kashe ni jama'a bala'i na jira baki wallahi sun kana neman mutuwa ba za ka kashe ba a nan duniya mutuwa ba gudu ka mutu ba gudun ta muke yi kudin inda mota lalli na firruna minu gudu muke yi to gobe kiyama tana neman mutuwa ne ba za ta ka mutuwa ba A azaban duniya ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك sai su ta kira ya kai bayan shugaban ma'aikatan musa ka roƙa mana ubangijin ka ya kashe mu idan suka yi wannan roƙon maliku ba kamar wancan bai an ce ba zai ba da amsa ba sai bayan shekara arba'in da ya fi zane na rafu kawai sai su idan kuma ya magana mai zai ce in na ma ke zo shi ke na gaba lalle ko nan nan kuna nan ki ba inda za ku ba kuma ma ke gona ta ba inda za su Allah ya ce ku أن ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم سوى ساساقم ألا أمرنا الله إن يباس أمرنا كتاوائك ويفعلون ما يؤمرون تك abin da aka umarce su suke جبل الملائكة mala'iku إلى جبل الرسالة jibillar mutane mutum an yi sako da biyayya in ya gada ba ya saba in ya gada ba ya fi to mala'ika bai san sako ba haka Allah ya yi kawai ko yana son ya sako da zai iya ba shi yasa cikin suratul baqara inda ake cewa sabon masu duk su ya sun ala gurin mulki Suleiman har zuwa karshe malaman tafsiri waɗansu sukan kawo isra'iliya cewa an taɓa kawo wa'ansu mala'ikun duniya su yi saƙo su yi kaza su yi kaza duk wannan tare da yi في ملائكة لا يعصون الله بأمره ويفعلون ما يريد ملائكة ليس شك عيسى بك يا أيها الذين كفروا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا جاءوا أيها الكافر جاء لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا جاءوا أيها الكافر جاء لا تعتذروا اليوم كلكم يجي حمد اليوم بعض الأسلوب babu irin ƙarfin ɗin da mutum zai bar gobe gobe kiyama ya kusan babu yi saboda Allah ya sani duk wani hankali da Allah ba ya tuno maka da masu ya saukar maka da littafi ya maka gargaɗi ya ce maka yana da wuta ya ce maka yana da aljanna ɗan ka bi ga inda za ka aljanna ɗan ka saba ga inda za ka wuta an zuba maka malamai ga su suna wa'azi dare da rana ga wuta ga aljanna ga wuta ga aljanna ka san gaskiya ka san ƙasa gobe kiyama wuri misali ne kawai ba ba hasari ba ba hasari la ta'tadiru al-yawm innama tujzauna kawai ana muku sakayya ne ma kuntum ta'malu game da abin da Allah ya kusa ka aikata saboda haka duk abin da ka aikata shi zaka kirki faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنكم كيمان توبوا إلى الله توبة نصوحا كنا جب يعني abin da ya saura a gare duk mai laifi ya zuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha tuba wacce ta cika ainihin sharuɗa a taubatun malamai suka ce ita ce tubar da laifi da aka gaya maka laifin take ka bari ba ka cewa zan bari zan bari zan bari a take ka bari kamar da malaman mu rafi ko suka ce in kana musulman bisa biha ko da ka su kana cikin laifin ana cewa bari tafi sai ka bari kamar da sahabbai suka yi da suna shan giya ba a haramta ba ana cewa ta ne hu, kawai su suka bari. wani ya riga ya ɗiba a ko da zai kai baki da aka ce fasu ta ɗiba musu ya zubar bai ƙara sha wani ya ɗiba a bakinsa ya kurɓa bai haɗe ba da aka ce fasu ta ɗiba musu ya na ballantana wanda suke da shoran daren da a ɗakunan su duka suka fitar suka zuba suka ce in ta haina in ta haina wannan shi ne tuba man bari man bari mun daina mun daina sharafi na farko kenan sharaɗi na biyu ka yi nadama a kan abin da ya wuce annadamu ala mafata da na sani na ban shafiya ba da na sani na ban yi kaza ba da na sani na ban yi kaza ba sharaɗi na uku ka kudurci niyya ba za ka ƙara komawa cikin wannan laifin ba mutumin da ya na shan sigari shi ya tuba to a kwana a tashi ba zai ce ba na turban gani ba ko ba na taɓa gani ba ka bari ka bari sharaɗi na hudu da malamai suka kawo idan akwai haƙƙin wani mutum a kan kane duniya ga bashi haƙƙin shi shi da a su nasu Allah ya kira da dukkan mu'minai cewa ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tubar da ta cika wa'anda sharuɗa an tara hukum ubangijin ya kusa an yi kassara an kun a cikin ya kankare muku kurakuran kuma wannan ƙa'ida ce ta Allah ta mutumin da ya tuba Allah zai wuce laifinsa islamu yajibu ma qablahu wa tawbatu tajibu ma musulunci yana kankare yana share zunuban da suka gabace shi hakan nan tuba take kankare zunuban da suka gabace ta ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومن كتب قيامكم سيشكركم الجنه وجه قول موسى في قدانا فكشنتها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا رانا لأن مدى تسلكي زي توزر تا النبسة bai su tozar ta wanda suka yi imani ma na sai su masu aljanna ba zai shiga su wuta ba shi sa annabi ibrahim alaihi salam lokacin da yake akwai cewa za su usini yau mai ba'du ya Allah kaka tozar ta ni ranar da za a tada su kada ya ga kai shi a cikin wuta ko ya ga wani nashi a cikin wuta Allah ce nuruhum yas'a baina aydihim wa aymanihim gobe kiyama idan aka zo wa'annan mu'minai da annabawansu hasken su na gudana a gaban su da gefe gefen su kowane mu'mini salloli da kake yi gaskiya da kake bari amana da kake riki azumi da kake yi duk wani alkhairin ka shine hasken ka mai haskaka maka sirati gobe kiyama ko sun akwai sirati gada da ake hawa kuma wannan ba su yi gadar gari to wannan shine ainihin gadar gari ai ya masu gadar gari wannan gadar gadar ne ake ce masa manzala sallallahu alaihi wasallam ce adaqu min ash-sha'r wa ahaddu min as-sayf ya fi gashin ka tsini ya ma kuma ya kuma fi takobi kai gada ce aka buga maka ita alamat ne a wani jahannam kuma akan wutar jahannama a kasata, wai kowa zai wuce da musulmi da wanda ba musulmi ba annabawan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana cewa suke Allahumma salli Allahumma salli ya Allah ku mutar da ya Allah ku mutar da to Allah madaukakin sarki zai bai wa mu'mini haske da zai haskaka musu wannan hanya kuma insha Allah za su wani ma kafin ka ta ido ya wuce wani yana tafiya a hankali ya wuce wani ya ga tafiya yana ja da ciki wani ya tara shi ta ajima kuma ya mata cikin Allah ya ce wa in minkum babu wani daga cikin ku illa walu bil waliduha fa ce sai ya hawo da kada kana ala rabbika hatman maqdiya wannan dole da ne akan ubangijinka shi ya wajen wajabta kansa dole annabawan Allah ma sai sun haura sai sun bi ta kai to wannan ranar mutane suna bukatar haske shi za Allah subhanahu wata'ala ya kawo bi maqamil mad'i yace yawma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina ainihin wa da aimani rana da za ta da mu'minai mata da mu'minai maza hasken su da gudana a tsakanin su wato ainihin gaban su da kifin gefen su a nan ya ƙuruna mu'minai na cewa a kan gada ɗin rabbana ya mahalicci mu azumin lana nura ba ka cikin mana hasken mu har sai mun gama ƙefirewa ka saba ka mamuna ka kai ba su muna jika ana kan hasken su za a ba su haske kamar da aka ba mu ne amma kuma suna kaiwa tsakiya sai a ɗauki hasken يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نورنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار اللي يكالي يقولون ربنا أتمم لنا نورنا suna masu cewa ya ubangijin mu ka cika mana hasken mu mu ƙetare lafiya wa kufar lana ka gafarta mana kurakuran mu innaka lallai kai ala kulli shay'in qadir mai ikon aikata komai wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin